أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيه واستنى بسنته إلى الدين uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya da yabo ga Allah maɗaukaki godiya mara iyaka da ya haɗa mu a wannan masallaci a galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na lahadi a 25 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne sha shida ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al'aziz wa ya ƙulu na ta'a فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Allah maɗaukaki bayan ya yi bayani a kan cewa duk wanda ya ɗa'a ga manzo to hakika ya yi ɗa'a ne ga Allah wanda ya juya baya kuma to Allah ya rarrashi manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa bai aiko shi a matsayin mai kiyayewa da wato lura da ayyukan bayan ko tilasta musu su karba ba ya su da Allah sai kuma ya faɗi abinda aka samu daga wurin munafikai da suke zama gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma idan ya umarni su nuna a zahiri cewa suna tare da wannan umarnin nasa shine Allah ke fara hikayar abin da suke faɗi wa ya ƙulu Ya ta'atun na ta'a ma'ana amuru na ta'atun mubtada ne mahazuf wannan ta'atun ɗin khabar ɗin sani. ma'ana amruna ta'atun ai mu lamarin mu dama dangane da kai in ka ba da umarni da'a ce ma'ana duk abin da kace ni za mu yi wasu kuma suna cewa an za a ce wa ƙulu na ƙa'atan ma'ana sai a yi nasban ƙa'a cewa za mu yi maka ɗa'a ɗa'a almuhim dai suna bayyana wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa suna tare da umarninsa kuma za su yi masa ɗa'a a zahirin zamansu a gabansa wanda zai sa su za su sa ya amince da su cewa da gaske su muminai ne kuma dama wani ɗabi'ar munafikai kenan da'iman bayyana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suna tare da shi a zahirinsu alhali a zuciyarsu ba su yadda da shi ba ba su karɓe shi a matsayin manzo ba su ne masa izgili umarninsa kuma ba abin karɓa ba ne a wurinsu da haka faɗin da suka yi cewa amuruna ko amuruka ba'a eh, lamarinka ko umarnin da ka bar a wurinmu ba abin da ke tsakaninmu da kai sai da'a sai bi to wannan ƙarya suke domin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya san a zuciyarsu ba haka bane shi yasa yace fa idza barazu min indika amma idan suka fita daga wurinka barazu nan ana nufin kharaju fa idza kharaju idan suka fita min indika daga wurinka haka kenan ashe zahirin ne suke nuna masa haka eh me suke yi bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wani yanki daga cikin su sai ya kwana da shirin kishiyar abinda kake faɗi ma'ana abinda ka faɗa na umarni sai su kwana da saɓaninsa su kintsa wani abu shine shi yasa aka ce bayyata duk abin da aka ce bayyata daga tabiyiti tabiyiti shine ka kwana da shirin abu eh ka kwana da shirin abu ah, al-imam tabari ya ruwaito riwayoyi da yawa ah, wannan bigire ah, da suke bayanin abin da ake nufi bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul ma'ana ghayyaru ma taqul suna canza abin da ka faɗa in ka faɗi wani abu to da daddare sai wasu daga cikinsu sai su faɗi saɓanin haka sai su kwana da shirin cewa wannan abin da ya saba wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi za su ɗauka a matsayin abin da za su aikata wannan shine ake nufi to sai Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta yana sanada yana kuma rubuta yana kiyaye ma yubayyitun wannan abin da suke kwana da niyyar yi fa'aridu anhu sai aka umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wancan shi kansa wa'idi ne ko wa'idi ne ya kun san wa'idi eh narko ya kun san wannan hausar ko alkawarin azaba eh to shine ma'anan narko hmm. wallahu yaktubu ma yubayyitun in Allah ya ce maka ai muna rubuce da abin da kuke aikatawa ka gama ana kenan fato ka shirya za a kama ka da shi to shine ma'anan wa'idi kamar ana biya musu warning ne cewa ku mai da hankalinku duk abin da kuke fa Allah ya sani kuma a rubuce yake a wurinsa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka umarce shi da wani abu duk dai dan Allah ya ƙara tsare shi daga cin mutuncinsu Allah ya ƙara tsare shi daga izgilinsu Allah ya ƙara tsare masa sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi fa a'rid anhum ka kauda kai daga barinsu ma'ana ka rabu da su Wata wakkan ala Allah ka dogara ga Allah eh, ka dogara ga Allah babu abin da suka isa su yi maka kintsin dare da kintsin rana da haɗin kai da sauran kafirai babu abin da zai ba su na nasara ka dogara ga Allah eh, ai duk wanda dama Allah ya aiko shi ya isa gata a gare shi cewa addinin na Allah ne kuma yana tsare da shi wanda ba manzo ba ne yake koyi da manzon ne ake so dama ya yi haƙuri ya ƙara bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mu'amala da waɗanda suka saba masa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin kulawar Allah da kiyayewar Allah da kuma rarrashi har rarrashinsa ake kwantar da hankalinka ba ruwanka da su kau da kai banni da su wani irin gata ne wani ba na wasa ba ne Allah yawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gata sosai shi yasa yace fa'a aridu an ka kau da kai ka kyale su ma'ana kar ka kuntata musu ka dame su eh kama fita daga harkar su kawai tunda dai ka riga ka isar da sako ka kyale su wa tawakkal ala ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa a matsayin wakili in Allah ya ce ya wakilce ka shi zai tsaya maka to ya isa ko bai isa ba hmm. wanda gata ne ya kai wannan kalma ga manzan Allah da sallallahu sallama? amma duk da haka zaka ga saboda tausayinsa da rahmar da Allah ya sa a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga yana roƙon Allah ya yafe wa hatta fa munafikai shi ta wato rahmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa zaka yi mamakin sa irin wannan halin girman nasa mutane su zage ka su ci ma mutunci su yi muka izgile amma wani daga cikinsu ya mutu ka zo ka tsaya a kansa ka ce ya Allah ka gafarta masa har sai da aka saukar da aya da za ka yi sau in ba za a gafarta musu ba har yake ya fahimci cewa da zai yi in ana nufin zai yi sama da saba'in ne za a karba to sai yi sama da saba'in in dan a karba wannan fa masu zagin sa da masu cin mutuncinsa masu izgili haƙurin annabi sallallahu alaihi ba ba irin na kowa ba ne eh, da tausayinsa da rahamarsa lalle kamar da Allah maɗaukaki ya faɗa bil mu'minina ra'ufun rahim in ka lura kuma ba tunda Allah ya kira shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lil alamin yashmal al muslimin wa ghayr al muslimin ko ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba eh, hatta wanda ba musulmi ba ya samu rahamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shari'o'i da yazo da su ko yaƙi ake yaƙi in ana yi da waɗanda ba musulmi ba zai ce kar a kashe tsoho ko kar a kashe yaro kar a kashe mata mai bauta a ɗakin bauta in an same shi daga cikin kafirai yana ɗakin bautarsu shi ma kar a shiga a kashe shi a kyale shi duk wannan ka'ida ce banda musulunci ba addinin da ya zo da wannan ka'ida duk sauran addinai sun halatta ko me aka samu hatta dabbobi kashewa suke saboda tsabar mugunta a kashe dabbobi a sare bishiya a sawo gona wuta a kona gonaki a samu eh, da shanu da tumaki a yayyanka su saboda mugunta a sa gobara a gidaje to musulunci duk bai yadda da wannan wannan fa a halin yaƙi yaƙin da shari'a ta yadda da shi an hana a kashe yaro ƙarami an hana a kashe mace sai idan mace ta yi participating a cikin yaƙi to a cikin yadda ake kashe maza saboda shigar su yaƙi ita ma za a kashe ta a matsayin wannan eh, mai yaƙi ce ita ma amma in tana zaune a gidan mijinta ko a gidansu to ba a kashe mata a gurin yaƙi ba a kashe ƙananan yara sai a bar su la'allallaha saboda Allah maɗauki mai yiwuwa ya jefa rahama a cikin zuriyar daga ba duk su musulunta abinda Allah yake so shine a ce kowa ya karɓi wannan kiran na addinin musulunci ya musulunta shi yasa ake so a nuna hali mai kyau wajen mu'amala da tausayi da rahama ba kullum wato faɗa da rikici da damuwa da tada hankali ba Mm. wannan bai taba zama hanyar da za a yi da'awa ba kullum muka ambata cewa idan mutum ya duba tarihin musulunci gabaɗayansa, shekarun da aka fi cin nasara wajen wato da'awa a kira mutane su zo su musulunta kuma su musulunta da yawa shine shekarun zaman lafiya adadin mutanen da saboda yaƙi suka shiga musulunci ba yawa ne da su ba an fahimta an yi yaƙe-yaƙe an ci nasarar wurare amma akwai waɗanda ƙarfin mulkin ne ya sa suka miƙa wuya an gani amma a zuciyarsu ba su amince ba amma waɗanda aka je aka kai musu musulunci ta hanyar 'yan 'yan kasuwa ba malamai ba Eh, yan kasuwa ne suka tafi da raƙumansu wasu daga yemen wasu daga ina ne suka kama hanya suka shiga wasu wurare kullum ana ba da labarin musulmantar mutanen indonesiya kun san mutanen indonesiya su ba taɓa yaƙi ba haka irin mummunan ai kun ga asalin zuwan musulunci ai ba ta hanyar yaƙi ya zo mana eh, wannan ƙaryar da ake yaɗawa cewa musulunci addini ne wanda ya yadu da takobi wannan ƙarya ce musulunci ba da takobi ya yadu eh, takobin yana cikin abin da ake amfani don tsare shi don kuma ba shi kariya don kar a ci masa mutunci ci musulunci eh, amma ita da awa ba sai da wannan takobin ba asali a gaya wa mutane kalmar Allah saƙon ya isa zuwa gare su to wannan duk mun gani a halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga irin yadda yake wa kamammun yaƙi in an kawo su ko ibn al usalin wannan ya sunan shi An umama ne tumama kai tumama ibn al al-salim ku duba kissarsa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure shi a masallaci a matsayin sa na mushriki masallaci yana ganin yau a shigo sallah a fita yau wannan su shigo yana ganin aka daure shi wannan abun kawai da aka yi masa da ganin mu'amalar eh, manzan Allah sallallahu alaihi da mutane wannan ta sa ya musulunci abin da ya gani kawai na mu'amala za ka shi musulunci sauƙinsa ko in ce wahalar eh, shigarsa gun wanda bai san shi ba shine fahimce shi a yadda yake amma in aka riga aka shiga tsakaninsa da shi ta hanyar yaɗa gaba da cewa ai tashin hankali ne ai kaza ai kaza ai kaza ne to an hana mutum haske ba karami ba da za a bar kowa duk wanda ba musulmi ba ka bar shi shi ya bincike akan islam ya zo ya gani me ake yi za a nuna masa fassara masa littafin a nuna masa je ka karanta me ka fahimta zo a tattauna ya shigo masallacin a game ya game ake yi yanka mutane ake a ciki koko mai ake hmm? ya zo ya gani ba wani wuri kuma da ake boye wani abu dama ina ne ake taruwar iya masallacin ga su wanda ba musulmi ba galibi wuraren su an wani zagaye an sa security an yi waye da wani ginin kasa da wurin ɓoye-ɓoye amma musulunci duk babu wannan abu haka muke game da ake cewa boda in ana siffanta boda a ce poros boda ko kowa ma shigowa zai shigo duk ya ga abin da ake ciki haka muna son hakan a shigo a game ba wani abu ba wani sirri da aka boye don a cuci kowa musulunci baya shirin cutar kowa magana ce ta gaskiya a fahimce ta don haka in an faɗa an ƙi karɓa to ga abin da Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'a'rid anhu wannan fa masu makirci ne sun faɗi magana sun tafi da niyyar kishiyarta amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa rabu da su fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila to mu je inda yace wala budda an takuna ta'atu wa rasulihi zahiran wa batinan nan ne ko shine mai alaka da wannan aya aya ta 81 kenan malam sa'ad yake cewa wala budda ba makawa tilas ne an ta kuna wa rasulihi zahiran wa batina da'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi ta zama ciki da waje ma'ana yadda mutum ya faɗa da bakinsa ya nuna a aikace zai yi to zuciyarsa ma ta karba idan zuciya ba ta karba ba ko baki ya bayyana to ba a karɓa domin zuciyar ita ce asali ko ita ce asali eh, idan mutum ya nuna yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a zuciya yana tare da kafirai ya sunansa sunansa munafiki to munafiki a sahun musulmi yake ko a sahun kafirai a sahun kafirai yake saboda zuciyarsa ake kallo a zuciyar bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo bane duk mutumin ku da bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ba kafiri ko to dole ta zama zahiran wa batin fil wal eh, ko mutum yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi ko a bayan idansa ma'ana ko a gaban mumine ko a bayan idan mumine dole mutum ya zama ya amince da musulunci ya yi iltizami wannan kiran shine ya kamata masu kira su rika yawan jaddada wa musulmi imanin nan na zuci da amincewa da karɓa ga shari'o'in Allah zuciyar ta saki jiki da wannan din cewa gaskiya ne dole fa sai da shi mutum ya zama musulmi mun karanta a baya in har mutum zuciyarsa bata amince masa cewa manzon Allah gaskiya bane a zuci bai yadda ba ko da ya shigo masallaci to sallarsa fa babu kuma azuminsa babu musuluncinsa babu dole ne zuciyarsa ta karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo shari'ar da ya zo da ita kuma gaskiya fa amma man yuzhiru fil hadrati at-ta'ata amma wanda zai bayyana da'a yace yana tare da annabi sallallahu alaihi a zahiri wal iltizam ya nuna kuma cewa ya karba Fa'iza idza khala bi nafsihi amma in ya wofinta da kansa ya koma shi kadai au abna'i jinsihi ko koma mutane irinsa taraka ta'ata sai watsi da wannan da'a wa aqbala ala biddiha ya koma ya fuskanci kishiyar da'a sai ce fa inna ta'ata allati azharaha ghayru nafi'atin wala mufida to wannan ɗa'ar da ya bayyana ta an gane ko ba mai amfani bace ba mai fa'ida bace don haka idan mutum ya zo ya nuna ana tare da shi amma in ya koma gida ko ya shiga cikin yan uwa irin nasa yan uwansa shi ma'ana masu tunani irin nasa sai ya bayyana cewa dama fa mun je ne kawai dan dai mu yaudare su su yi tsammanin muna tare da su to duk abin da ya Allah ba zai karba ba ma'ana in dai haka aqidarsa take ya nuna wa musulmi tare da su ke alhali zuciyarsa ba ta amince ba kuma ya ce dama ga abin da ya kawo shi shikenan ya bata fa aikinsa ya zama munafiki kuma wani dama ne halin munafikai su zo su nuna suna tare a zahiri alhali a batsinin ba haka bane to duk abin da suka bayyana a zahirin ghairu nafi'in wala mufid ba zai musu amfani ba ba shi da fa'ida wa qad ashbaha man qala Allah fihim kuma yayi kama da waɗanda Allah maɗauki ya bada labari dangane da su da yake cewa wa yaquluna ta'a ay yuzhiruna ta'ata suna bayyana da'a suna cewa lamarin mu dangane da kai ai da'a ce za mu yi maka da'a idan kanu inda ka in a wurin ka suke yayin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin suke gaya masa kenan fa idza barazu min indika ai kharaju amma in suka fita daga wurin ka wa khalau fi halatin la yutlaqu fiha alaihim suka koma halin da ba a ganin me suke yi ciki bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu sashe daga cikinsu sai su kwana da shirin kishiyar abin da kake faɗi ai bayyatu wa dabbaru ghaira ta'atika sai su kintsa saɓanin ɗa'a gare ka ma'ana sai su shirin cewa wani abu za su yi daban ba ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wala samma illa ma'asiya in kuwa mutum ya zama ba ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba me zai yi kenan ai babu komai sai saban Allah wannan aya ku hada ta cikin ayoyi da suke tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ko haka ne domin da ya san gaibi da ba ga masa waɗannan abubuwa kuma da ba a yaudare da ba a yi wani abu ne yaudara dangane da mu'amala da shi ba da daga sun faɗa wa na ta'a take zai ce kazabtu ko amma saboda bai san abin da ke cikin zukatansu ba sai sun koma gida sun kintsa sai Allah ne ba shi labari wannan ya nuna mene bai san abin da ke cikin zuciyar mutum ba amma akan gaya masa wani hali ku gane ku gane kuma ku gane yawwa manzan Allah sallallahu alaihi a rayuwarsa bai san abin da ke cikin zuciyar kowa da kowa a lokaci guda ba wannan siffar Allah ce amma wani yakan zo gun manzan Allah sallallahu alaihi da wata niyya sai Allah ya gaya masa tun kafin ya zo daga in ya zo sai ya ce ka zo ne dan kaza to kaga wannan wani special hali ne Allah nuna masa dangane da wannan amma a ce general halin ɗabi'ar ita ce kullum ya san abin da ke zuciyar mutane to ba haka bane to kuma wannan in an ce bai san gaibi ba to wannan na biyun ake nufi ba wancan ba wancan dama a lokacin da Allah ya gaya masa ga wani nan zai zo zai kaza zai kaza to ya fita daga gaibin an sa masa wato ya zama dangane da shi dai ba gaibi ba amma dangane da sauran mutane gaibi ne tun da zuciyar wani ne kuma mu ba mu san wani nan ba ai na jin ba shi da wahalar fahimtar wani yawwa to kullum malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to suna nufin wannan tare da wannan ma'ana da duk shekara na kan ambata mana a cikin darussan tafsiri ba zai tuno in malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba me suke nufi yawwa suna nufin ba ilimin su ɗaya da Allah ba kun gane ma'ana ba daidai ba ne ka ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah ma ya sani gaskiya ba haka ba kun gane wannan yawwa kuma in malamai suka ce dama annabi sallallahu alaihi bai san gaibin ba abin da suke korewa kenan amma akwai abubuwa da Allah yakan sanar da shi bai gaya wa kowa ba sai shi to ai dama shi ne manzo shi ne annabi kuma babban bambancinsa da sauran mutane dama shi ne wannan abu an zaɓe shi a ware shi a keɓance shi a gaya masa abin da ba a gaya wa kowa ba shi yasa ya zama annabi shi yasa ya zama manzo wannan wahayin da ake masa to wannan abin da aka gaya masa kaga dangane da shi ya zama ba gaibi ba amma sauran abin da ba a gaya masa ba ya sani to wannan shine bai san gaibin ba abin da ake nufi kenan an gane abu na biyu na wannan ma'anar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke da ikon sanin abin da ya ga dama ba sai abin da Allah ya gaya masa gani yawwa ba kawai daga ya so ya san abu shi ke sai ya zama ya san shi bi muktaba bukatar saba'a sai Allah ya gaya masa an fahimci wannan shi yasa kun ga abin da matansa suka ɓoye masa ba su gaya masa ba bai san shi ba shi matansa ne suna tare da shi su yi masa abinci su kawo shimfiɗa ɗaya ake kwana amma abin da ke cikin ransu Allah bai gaya masa haka ne to kun ga wannan ma yana tabbatar da ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba ana nufin algai almutlaq annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba amma abin da Allah ya ware shi ya sanar da shi to ya san shi da haka wannan ayar dalili ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya kara masa daraja bai san komai na ilimin Allah ba sai abin da Allah ya sanar da shi to shi ne mana yake karawa cewa bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul Ai bayyatu wa dabbaru ghayra ta'atika wala thamma illa al-ma'siyah in ku aka ce ba za a bi da'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to me za a bi saban saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlihi fadin sa da yace bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul Dalilin ala anna al'amr alladhi istaqarra alayhi ghayru ta'ati eh tunda suka ce bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqum ashe kenan abinda al'amarin da suka tabbata a kansa cikin daren suka kwana suka wayi gari da shirinsa shine ba za su yi da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a gabansa sun ce za su yi da'a amma cikin dare sun warware wannan me za su yi kishiyar a kenan menene al'amarin da istaqarra alaihi abinda suka tabbata a kai shine ma'anar istaqarra alaihi abinda suka tsaya a kai da za su yi aiki da shi shine ghairu ta'ati kishiyar da'a ya bayyana yace li anna tabiyita daga ina ya gano wannan yace domin ku duk abin da aka ce an kwana da niyyarsa cikin dare yace tadbirul amri laylan ma'anarsa shine a kintsa plan cikin dare eh, a kintsa ne plan a yi shiri cikin dare eh, da daddare ala ya yastaqirru alaihin ra'ayu a fuskar ta fuskar da a kan wannan ra'ayi zai tsaya ma'ana cikin dare ko a yi mitin ko wani bangare daga cikin su ce kai mun fa ba za mu wannan abin da yake so a yi ba bari ku gani in mun fito gobe abin da yake nufi daban mu kuma mu yi sabanin haka kaga wannan menene plan kintsi ne suka yi cikin dare kuma suna shirin wannan abun a kansa za su tashi da safe an gane to wannan shine ma'anar tabiyyati bayyata qa'ifatun minkum ghayra allazi taqul an fahimci abu insha Allah yake summa tawa'adahum ala ma fa'alu sannan sai Allah madauki ya yi musu narko da alƙawarin azaba akan abin da suka aikata din yace wallahu yaktubu ma bayyatun Allah yana rubuta abin da suka kon da shi ɗin nan na niyya ay yahfazuhu alaihim yana kiyaye su yana kiyaye shi wannan abun alaihim a kansu ma'ana an rubuta musu cewa sun kintsa niyyar abu kaza Allah ya san da haka wasa yujazihim alaihi kuma zai ba su sakamako me menene sakamakon <clears throat> wanda ya kintsa niyyar saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uquba ko dawwa a tammal jaza kuma cikakken sakamako za a ba su malai ce fa wa idul lahu a cikin wannan akwai wato narko a gare su ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض sannan sai Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya fuskance su ma'ana abinda ake nufi da fuskanta <clears throat> ba wai ya je tunkare su ba ma'ana wannan aikin da suka yi ya zama abin da zai yi ya fuskanci wannan aikin shine irabi ya bijire ya rabu da su ya kau da kai wa adamu ta'anifi kada ya tsananta musu kada ce zai musu wani abu na tsanani ko ta magana ko ya ce ya yi hukunci a zo a yaƙe su ko ya ce mumine ku je ku ɗauko ta kubba gobe za mu yaƙi <clears throat> munafukan madina duk ba haka ba sai aka ce kyale su mun yi magana dai a baya daga cikin hikimomin Allah da hikimomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen barin yakin munafikai ko ai mun yi magana yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ma ya faɗa daga cikin hikimar saboda ana ganin munafikai a zahiri kamar suna cikin muminai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe su annabi sallallahu alaihi ya ce yana tsoron kada a je a ta yada zancen inna muhammadan yaqtulu ashabahu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi yana kashe mutanansa. saboda su na nesa suna ganin waɗannan mutane a matsayin mutanensa to idan aka je yana kashe su sai a ɗauka haka amma kuma ya nuna har yanzu cewa lallai munafiki ba ƙaramin mugun mutum bane. saboda zaman da ya yi ya san sirrin manzan Allah Sallama har kafirai su yi amfani da shi su samu information inda za su yi amfani da shi wajen yakar manzan mummunan abu tun daga nan aka fara abin da ake kira Abbaburul taburul khamis ko a kun san shi eh fifth column da ake faɗi a siyasar duniya kun san fifth column eh, a ko ina baka sani ko hmm. a siyasar duniya yanzu duk wata ƙasa da take son ta ci nasara a kan wata ƙasa ai ba ta iya cin nasarar yadda take so sai ta samu wasu daga cikin 'yan wannan ƙasar da za ta nemi haɗin kansu ko 'yan cikin gida da za su yaudari ƙasarsu su ci amanar ƙasarsu shi yasa ake kiran abin cin amanar ƙasa shi ne treason yawwa cin amanar ƙasa mutumin da zai haɗa baki da wata ƙasa domin ya cuci tasa ƙasar shi yasa a ko'ina a duniya a convention duniya duk kowa ya aka kama shi da wannan mai hukuncinsa kisa ake shi yasa bai kamata a ga laifin musulmi idan ya zama shari'ar musulunci ita ce duk wanda aka kama ya yi ridda hukuncinsa kisa amma yanzu sai ga duniya duk ta haɗu akan cewa wai a soke hukuncin ridda saboda su abin da suke so mutum yana da damar ya renouncing religion dinsa duk lokacin da yake so ya ce ya fasa saboda so suke su nuna addinin musulunci ana fita hmm. Allah kuma sai ta karyata su sai ke ta nuna addinin musulunci sai shiga ake yi hmm. kullum masu hankali ne kuma suke shiga ba shirme ba eh, masu bincike profesoshi malaman jami'o'i likitoci su yi bincike ba musulmi ba ne amma sai su zo su shiga musulunci saboda abin da suka gani na gaskiya a cikinsa to almuhim zancen da yadda nake shine duk mutumin da yake tare da al'umma amma a ɓoye yana mu'amala da wata ƙasar yana cutar tasa al'ummar to wannan shi ake ce ma dama yan fifth column kuma su ne munafikai na asali waɗanda ake amfani da su a cuci tasu ƙasar allah ya tsare mu yana daga cikin wato mummunan abu ya zama kana cikin al'umma amma da kai ake amfani a kawo rugujewarta mummunan abu ne mummunan hali ne eh babu mutumin da yake sha'awar wannan a kama mutum cewa yana mu'amala da wata ƙasa a ɓoye don ya kawo tashin hankali a ƙasarsa wannan mummunan laifi ne a kowace ƙasa a duniya kuma in mutum ya shiga irin wannan yanayi ya kawo kansa inda za a kama shi kuma an kama shi to duk abin da aka yi masa shi ya ja hmm. ba abu ne da ake wasa da shi ba saboda sirri a zamanin yanzu shine cin nasarar yaƙi ko ba haka bane yau duk mutumin da zai ɗauki kun san lokacin da aka yi yaƙe-yaƙen abin nan kila kun karanta tsakanin west da east america da rasha ko harkar ispanish da sauransu duk irin waɗannan abubuwan ayyuyi su kuma a koyaushe a duniya wannan abin yana nan ana ta yinsa babu sharri irin mutum ya zama ba mai ikhlasi ba ne ga al'ummarsa eh, shi ne zai je sai da ƙasarsa a zo a lalata ta ko ya sani ko bai sani ba eh, wani ana amfani da shi bai sani ba wani kuma ya sani saboda a bashi kuɗi hmm, irin ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje yanzu da ake tuttuɗa wa kuɗi su zo su yi ta yada batsala da ɓarna, da rashin kunya da rena addini da kiran mutane su yi watsi da musulunci musamman dai musulunci eh musulunci aka fi mai da hankali a kansa ba a damu da sauran addini ba a ta yada maganganu shi yasa za ka ga wasu ƙungiyoyin in banda a eriyar musulmi ma ba a samun su yanzu kaje kudancin najeriya kaje ana damuwa da wasu ƙungiyoyin mata Hmm? to dama matan suna waje sun riga sun fito duk ga nan a kasuwa ko ba ka bane duk su ne a kasuwa namu ne na musulmi yanzu ake so a fito da su eh su fito kasuwa su fito komai ma a yi da su eh saboda ya zama cewa bariya din da take tsakanin namiji da mace a karya ta ai ta shagala kuma a shiga cikin abubuwan da Allah ya hana shikenan babu abin da ke ruguza al'umma kuma irin wannan abu in hmm. kyale dai wannan zancen ba shi ne a cikin su yaƙin mu ko ba alaikum eh wa jahani shi ne dama ai hmm, zulwa jihaini alladhi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ya'ti ha'ula'i bi wajhin mutumin da zai zo gun waɗannan da wata fuska ya je gun waɗancan da wata fuska Shi ne ake cewa mene wa jahani. yana cikin sharrul khaliqati hmm, yana cikin sharrin halittar Allah hmm. kuma za ka gafa har munafikin ba ya so a yi masa munafinci kaji matsalar ko ba haka ba yanzu su yan fifth column din ko muna dan za su yadda kai ma ka shiga cikin su ka samu information ka je ka tona musu hmm? ba su yadda ba haka munafunci fa bai yi ba yawwa asali ba dan adamtaka ba ce mai kyau wato hali ne na matsoraci hali ne na rago hali ne na mutumin da bai yadda da kansa ba hali ne na mutumin da wato yake macuci amma idan mutum tsayayye ne baya tsoron ra'ayinsa sai bayyana duk abin da za a yi masa ita ni fa ban yadda da kaza ba an riga an san shi ko ba ka bane amma ya namike ya maka kuma alhali baya san ka ina ta in ba ka so na kawai ka tafi ma shi kenan ni ban sai ka zo ina ka ko ba ka bane amma mutum ya zo a yi komai da shi ya san sirrin ka sai kuma ya tattara sai je sai ya naɗe sai ya kai wani wanda zai cuce ka da shi ba ƙaramin mummunan hali ba ne wannan Allah ya tsare mu shi yasa wallahi mun wato sharrin halin gulwa wa ja'ini ba karamin wato mummunan hali bane Allah ya tsare mu sai ce fa innahum la yadurunahu shay'an su ka munafikai din nan ba za su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba idan tawakkala ala Allah wasta'ana bihi idan ya dogara ga Allah kuma ya nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah fi nasri dinihi wajen taimakon addininsa wa iqamati shar'ihi da tsaye da shari'arsa Allah in in Allah madauki ya bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kariya wanda ya dogara kuma ya bashi taimako to babu abin da zai cuce shi wali hada qala shi sa Allah madauki ce fa fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ake ba umarni yayi tawakkali yayi tawakkali menene tawakkali Hmm? haka muke fasara dogaro hmm. ba kuskure ne na yawwa dogaro da Allah da sallamawa da zuci zuciyarka ta amince ta yadda ta ce babu mai yi mata sai Allah yawwa sannan kuma duk abinda ake samu ta wata hanya to ka bi wannan hanyar don ka samu ne ake sima al bil asbabi hmm. dogaran shi kadai ba al bil asbabi ba daidai ne dogaran da al a rabu da kuma dogaran shi kadai baka dogara ga Allah ba sai sababin shi kuma shirka ne a kun san wannan da yadda muna faɗi yawwa Allah tsari fahimtar tauhidi yana da daɗi ba shi da wahala kun yadda Hmm? fahimtar tauhidi yana da daɗi kuma ba shi da wahala eh, saboda asalinsa me dalili eh, asalinsa dalili me dalili hujja alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsaya nan wallahi zaka ji daɗin ka amma in baka amince ba da nan to za ka yi ta samun matsaloli da yawa da tufka da warwara a cikin zuciyarka kanka ba ka yadda da abin da kake kai ba amma in Allah ya hore maka karfin aqida mai kyau wallahi duk duniya ba abin da zai girgiza ka shi yasa duk mutumin da bai fahimci sa yadda ya kamata ba to akwai abin tausayi a addinin akwai abin tausayi a addinin bal bai ma fahimci addinin ba yasa kullum muke nanatawa a dawo fa karatun aqidan nan a dawo karatun ne aqida wani an ce aqidan ma sai ce wani ne aqidan ne ce hmm? wani aqidan ne abin da ake nufi abin da zaka kudurta a zuciyarka yanzu mutumin da idan ba shi da lafiya tunaninsa ya fi karkata zuwa ga layin da aka bashi da kambun da ke karkashin sa da wanda ya daura da kuma abubuwan da za a je a karɓo masa a wurin boka in wannan tunanin shi ya fi ƙarfi a zuciyarsa don Allah zai kula Allah zai kula Allah ba amma wanda ya dogara ga Allah ba ruwansa da waɗannan abubuwan ba duk wanda ya dogara ga Allah to waɗannan abubuwan fa baya sauraron su ba ruwansa da su ba wani zancen wata kariya da wata kaudabara da wani mai duk ba abin da ya haɗa shi da su tawakkali ga Allah ya yadda babu mai bashi kariya in ba Allah ba kun ga wannan ko a gurin mai neman duniya akwai sauki ba sauki ne da shi wani aiki abin da zaka faɗa masa akan wannan zai ce kai wannan abin na mu ba za mu iya ba akwai mai iya faɗin wannan sai mu ba za mu iya ba eh, mu imanin namu bai kai nan ba haka wani zai ce tun ko imanin ka bai kai nan ba ina ina ina yake me kake so wannan shine matakin da dole mai imani ya kai shi dole ne ba haka ba kana da matsala ba ka yadda da Allah ba sai gaba ana ta tura yara wani su je a kintsa su ne ne ayi wanki waye ayi ne duk wannan ba ta lokaci ne eh ta lokaci ne ka koma ga Allah ka yadda da Allah cewa yana nan yana nan tare da kai kuma babu abin da zai zo gare ka in ba da izinin sa ba sihiri fa ko ga karfin sihiri amma me Allah ya ce ya ce ba za su cutar da kowa ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ta ka karka da tsoron wani ne sihirin zai ma zai ma menene ka ji mutum har a zuciyarsa fa yana tsoron kada fa ya ce fa shi baya tsoron waɗannan aljanun karfa su zo su taɓa shi wani ma har tsoro yake ya faɗa wai karfa su ji to ai wannan shine tsoron shirkar dama da ake so karka karka faɗa cikinsa ya bawa Allah ka zama na Allah ka sallama wa Allah ka koma zuwa ga Allah kuma za ka yi mamakin irin kariyar da Allah zai baka mu je Allah maɗauke ce afala ya tadabbaru na alƙur'an ka karanta wannan aiko? afala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min indi ghairi lahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba sa tintintini ne ba sa dubi ba sa lura ba sa ta'ammuli ba sa karatun ta natsu dangane da alkur'ani wani shi ne ma'anar tadabburi a tadabbur shi ne an nazaru ila awa ɗibin umur dubi zuwa ga me zai je ya dawo shi ne ma'anar tadabburi domin asali daga dabar addabar shi ne ai bayan abu in abu ya wuce a bayansa ko yawwa to shi ƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan makafi da aka ambata manufofi na saukar da Har halamun ta ta'alili aka kawo cewa domin aita tadabburi ne domin akwai ilimin da in ba tadabburi ba za a kai gare shi ba kuma akwai ilimin da wani lokaci zai zo zai bayyana wa mutane akwai ilimin da duk yadda za ka yi in ka nutsu ka karanta alkur'ani ka fahimta ka sake maimaitawa ka sake maimaitawa baka zo kansa ba sai ka sake maimaitawa ka maimaita ka maimaita ka daɗe kuma kai tsam kana tunani sai ka ga Allah ya kimsa maka ma'ana haka ne ko ba haka bane to shi yasa shi qur'ani yana tafe da wannan abin da ake cewa mene at-tadabbur tadabbur a tadabbur yana taimaka maka wajen ɗaukar darussa sosai a alƙur'ani domin alƙur'ani da lafuzzansa da ma'anoninsa da asalib ɗinsa asalib shi ne jami'in uslub salo salon magana da zubi yawwa zubi na magana wannan ababin balaga eh da lafuzza da ma'anoni da kissoshi da kuma hadisai da suke ƙarin bayani akan ma'anoni shi yasa in za ka yi tafsiri ake buƙatar duk waɗannan abubuwan ka haɗo su ka san ayoyi da suke da alaƙa da wannan ayar da kake magana a kanta ka san hadisai da suke da alaƙa da wannan ayar da kake magana a kanta in kana da damar tattaro su baki ɗaya duk da mun san wannan sai dai a same shi a littattafai amma a darussa irin namu wannan na awa daya ba zai yiwu kowace aya a ce irin wannan tafsirin za ka yi mata sai ka kare wal huwallahu sai kai wata uku to kaga sai ya zama abinda ake so na a yi amfani da shi wajen wa'azantar da zukata sai a rasa shi amma kuma fa'idojin suna da muhimmanci eh suna da muhimmanci ba na wasa ba hmm. to ana samun wannan ta hanyar babin ah, tadabburi a cikin ayoyi na alkur'ani za mu ji dai abin da malamin ambata mana Allah madaukaki yana umarni in ji malamin sa'adi yake cewa ya amuru ta'ala bi tadabburi kitabihi Allah yana umarni da ayi tuntuntuni da ya dubi da lura a littafinsa wa huwa shi zai fassara mana at-ta'ammulu fi ma'anihi shine ayi tunani da lura a ma'anonin alkur'ani wa tahdiqul fikri da zurfafa tunani fihi a cikin ma'anonin alkur'ani wa fi mabadi'ihi wa awaƙibihi da farkonsa da ƙarshensa e mafarin zancen da makomar zancen walawazini zalika da abubuwan da zancen yake kwasa tilas ya tafi tare da su su ne lawazin abubuwan da ko da ba a faɗe su ƙasdan ba amma kuma min babu talazumi in an faɗi wani abu to suna tare da wannan ma'ana shine ma'anar talazumi ko kar ku mu koma a babin aqida maganar dalalatu ko dalalatul alfaf dalalatul mutabaqa ko dalalatu التضمن da kuma dalalatu al-iltizam ai kun san waɗannan yawwa to in ka ɗauko wannan ma'anar ai akwai lafazin da shi kaɗai ya dullo ala shay'in yana nuni zuwa ga wani abu ko ta bangaren ma'ana to akwai kuma ya dullo ala shay'in khariji ma'anahu wanda yake lazimul lahu to wannan tattaro su baki ɗaya, da tatabuqin da tadammunin da kuma talazumin ka haɗa su buɗe duk zaka samu ilmomi da yawa cikin abin da ya shafi alqur'ani to shi alƙur'ani, in kana so ka fahimce shi sai ka haɗa waɗannan abubuwan baki ɗaya. shi sa koga wato wallahi tafsiri ba karamin aiki bane eh ba karamin aiki bane amma yanzu da mu mu da bamu iya ba da kowa yi yake har da irin mu da an bar ƙwararru sosai a ƙur'ani da suka san shi da zurfinsa da cikinsa da wajensa da sai a zauna ka ga ana ta ɗaukar fa'idodi amma yanzu kowa tafsiri yake yanzu aka baka aikin kai ka yi digirin masters ko phd a kan sunayen masu tafsirin najeriya za ka iya ya ishe ka ko mana zai isa phd topic hmm? ya ji gawa ma ya isa to gaji ya ji gawa in ji shi da ba wallahi ba karamin aiki ba ne hmm. allah ya ba mu mafita allah ya sa mu faɗi daidai Eh, Allah ba mu ikon dacewa da abin da Allah yake nufi yace fa inna fi tadabburi kitabillahi miftahan lil ulumi wal ma'arif wallahi a cikin tintintini da lura da zurfafa tunani a littafin Allah akwai mabu'i na ilmomi da yawa eh, akwai mabu'i na ilmomi da yawa Eh, akwai abubuwan da musamman in kana da wani background knowledge a wani fili an samu wannan abin da yawa ka tuntubi masu ilimin sciences da technology da suka yi zurfi a ciki wani zai ce maka wannan zancen malamanmu scientist ba su daɗe ma da gano wannan binciken ba to amma sai ka samu qur'ani ya gama gaya mana shi tuntuni ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai rubutu ba bai karatu ba bai jigun wani malami bai taba shiga laboratory ba amma ga shi ya da wannan ilimi wannan tuntuntunin zai taimaka maka ka ga ilimomi da yawa ta abubuwa da za ka ga kai ta mamakin su wajen tsarin halittar dabbobi yanzu misali wa ya taɓa lura a cikin ku cewa tsuntsaye idan suka tashi sauka a kan wayar wutar lantarki me yasa ba abin da yake su kun taba lura in kai ne ka sa hannunka me zai faru hmm? amma lokacin da aka saukar da alkur'ani ba lantarki amma saboda ilimin Allah ne Allah ya san lokacin zai zo za a samu lantarki duk tsuntsaye suna da wani abu kamar roba-roba a jikin kafarsu duk inda suka taka to ba zai zama kondakta ba ko in zai zama ba zai abin nan me zai zama yawwa ba zai ba zai ja su ba ba zancen a ce wutan lantarki ta ja tsuntsu yanzu kun ga ai ba wani mitin aka yi da scientist aka ce tun ko a can bayan aka biya musu ko lokacin da Allah ya halitta tsuntsaye ai kun ga ba su suka yi halittar ba Allah ne ya halitta kayansa amma haka ya sa abin saboda ya san su waɗannan ga inda za su rika rayuwa a sama suke to a saman nan duk inda za su sa kafarsu ba abin da zai cuce su kamar yadda kai yanzu kaga in kana tafiya kullun na kan faɗi wannan dan adam iska za ta taso guguwa mai ƙarfi da za ta iya kwashe gidaje ta ga gidaje hawa nawa sai ta sauko da shi Ka ga bishiya ta faɗi a ɗauki mota a sama da ita a jefa ta wani wuri amma ɗan adam yana takawa da ƙafa biyu yana tafiya har ya gudu har ya ɓuya a wani wuri da irin balance ɗin da Allah ya ajiye masa duk wannan ne ilimi ne Ita haka Allah a cikin halittarsa akwai ilimomi da yawa wanda idan ba ta dabburi a cikin abin da ya ambata ba to ba za ka fahimta ba shi yasa alkur'ani na masu hankali ne eh alkur'ani na masu hankali ne haka in ka samu mutum dama ya zo yana fagam-fagam yana korar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga amfani wajen fahimtar qur'ani to baya cikin masu hankalin da ake magana da su dama wajen mu'amala da alkur'ani ka bai cancanci ya iya fasara maka alkur'ani ba ba yadda za a yi magana a kan qur'ani kuma a yi watsi da maganin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an hada su dan me za a ce dan adam ya tadabburi ya tunani a ce malamai da kuma al'aqilai masu hankali su yi amma maganar manzon Allah kuma izo a ce ba za a fasara qur'ani da ita ba ko ban gane wannan yakin ba yawwa an bar masu hankali wai su tunani su gano wani abu a cikin alkur'ani amma zancen manzon Allah san wai an ce wai ban da shi sunansa hadisi to wannan dama wasu manufofi ne suka sa masu irin wannan tunani suka zo da su don yakar addinin musulunci Allah tsari yace wa bihi yustantaju kullu khairi da wannan tunanin da lurar a cikin ma'anonin alkur'ani ake fidda duk wani alheri ka duba alkur'ani za ka samu abubuwan alheri da yawa sai sa samun malamin da ya san alkur'ani ya fahimce shi zai iya fito maka da ma'anoni da yawa a cikinsa ba karamin fa'ida za ka samu ba wa tustakhraju minhu jami'ul ulu, kuma duk ilmomi za iya fidda su ta hanyar wannan istinbat ilmomi da yawa za su fito ta cikin alkur'ani wa bihi yazdadu al-imanu fil qalbi wa hadha ahammu eh da wannan imani zai ƙaru a cikin zuciya wa tarsakhu shajaratuhu kuma bishiyar imani ta ƙara tabbata ta kama ƙasa ta ƙara nutsewa cikin kogon zuciyar mutum ta rarratsa ko'ina a cikin jikinsa imani ya ƙara shiga ɓargo da jini da ko'ina fa innahu yu'arrifu bin rabbi domin shi wannan tadabburin da kuma bin ƙur'ani da tadabburi yana koya maka yana sanashe ka yana ilmantar da kai ubangiji ko ba bane idan kai tunani ka nutsu sosai sai ka je kai Allah da iko yake ah me yasa in wani wa'azin ya shige ka kawai sai ka gyara zaman ka ce kai gaskiya ne me ya shiga imani ne ya karu imani ne ya karu shi yasa wani kuma ya kabbara wani ya yi shi wani ya ce la ilaha illallah wani ya ce subhanallah hmm, wani ya tashi daga bacci wani shi fa qur'anin yana nan tare da shi a gidansu amma bai taba jin wannan abun ba to me ya kawo wannan tadabburin ne ya kawo shi dan haka shi tadabburi yu'arrifu bi rabbi al-ma'bud zai ilmantar da kai wane ne ubangijinka abin bauta wa ma lahu min sifatil kamali da kuma abin da ya cancanta na siffofi na kamala wa ma yunazzihu ko ya tanazzahu anhu min simatin naqsi da kuma abubuwan da zai yake tsarkaka daga gare su na wato ah, siffofi da alamu na tawaya wa yu'arrifu tariqa almusilata ilaihi kuma shi tadabburin nan zai ilmantar da kai hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah wa sifatu ahliha ya koya maka kuma siffar mutanen da suke kan wannan hanya din muminai salihai mutanen kirki mutanen kwarai wa ma lahum inda alqudumi alaihi kuma me za su samu in sun koma zuwa ga wannan ga Allah wa yu'arrifu al-aduwa kuma sannan alqur'ani zai baka labarin aduwi ka san halin abokin gaba yanzu ba gashi mun san halin munafikai ba hmm? yawwa gashi mun san halin su tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare ga irin abin da suka yi masa su zo tare da wurinsa su nuna suna tare da shi alhali ba sa tare da shi a zuciya siffanta maka irin wautar wanda bai eh, karbi addinin musulunci da irin yadda yake ganin ya kamata abubuwa su zama alhali ba haka ya kamata ba mm. to duk za ka gani wa sifatu ahliha a ina ne wa yu'arrifu al-adu alladhi huwa al-adu ala al-haqiqati zai nuna maka abokin gaba wanda shine abokin gaba na haƙiƙa wa tariqal muslata ila azab? kuma nuna maka hanyar da zata kai take kaiwa zuwa ga azaba wa sifatu ahliha da kuma ma'abuta azaba da siffar su wa ma lahum inda wujudi asbabil iqabi da kuma abinda suke cancantar sa yayin da aka samu sabubban uquba wa kullama zada Abdu ta'ammulan fihi shi qur'ani duk lokacin da mutum ya ƙara ya ƙara zurfafawa wajen tunani a cikin izda da ilman wa amalan wa basiratan sai kaga ya ƙara wato ilimi ya ƙara aiki eh, sai ya ƙara ilimi ilimin sai ya jawo shi zuwa ga aiki sai kuma ya ƙara basira wannan abin haka yake haka karka bari a raba ka da alƙur'ani kada ka bari a raba ka da mene alƙur'ani kuma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa eh ka yi ƙoƙari ka san ma'anonin alƙur'ani ta haka ne za a samu ta dabburi. domin wanda bai iya larabci ba dabburi me zai cikin me sai an fassara masa komai to fassara kuma ba ta baka hakikanin sanin alƙur'ani tsakani da Allah fassara da irin wani da ake kira tarjama kalma kalma cewar kaza da kaza ba za ta isa ba wajen gamsar da kai yanzu ku duba littafan tafsiri Sun sun mana ibn taymiya suna cewa za su duba tafsiri ɗari ko hamsin ko nawa hmm? kafin su yi magana akan maganar Allah hmm? samun sama tukuna yana ina mu yanzu littafan tafsirin nan ma nawa ne hmm, kowa sai ya je maka kwamfuta shamila wani ba zai sa kuɗin ma sai littafin tafsirin wanda da shi kuma ake gano wannan ilmomin sai ka ji malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza kuma zama ake ai ta karatun tuntuni ba rana ɗaya ba ba zai yi ba rana ɗaya e karatun yinsa ake a bashi lokaci ai ta karantawa a ƙaru a samu fa'ida ina ne za mu tsaya sai ce wa kulla mazdada al'abdu ta'ammulan fihi zada ilman wa amalan wa basira lidhalika amara Allah bidhalika wa hassa alaihi shi sa Allah ya umarni da yin wannan tuntuntuni da kuma lura wa akhbara annahuhuwal huwa al-maqsud bi inzal al ka gani shine abin da mana da su cewa wannan tunanin ma shine sababin saukar da Qur'ani Allahu akbar wato wannan Qur'ani ka karanta shi kai tunani akan ma'anonin dan haka aka saukar da shi Allah ne faɗa gashi nan yace kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li ga lamun nan lamun game ta ta'lili yawwa li yadabbaru ayatihi dan ay tadabburin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab kuma dan masu hankali su tuna to da Allah kaga mahaukaci ai ba shi a ciki ko garma garma ba shi a ciki marar nutsuwa ba shi a ciki marar kintsi ba shi a ciki ana buƙatar masu hankali wanda suka yi karatu su ne za su fahimci me Allah yake cewa sannan wa ta'ala Allah madauki ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ba sa lura da alqur'ani ne ko kuwa suna da zukata ne da aka sa musu kufe shi yasa a kenan in mutum zuciyarsa ba a cikin kufe take ba to ko insha Allah za ta gane alqur'ani da haka a buɗe zuciya a buɗe tunani a yi tadabburi a cikin alƙur'ani Allah madauki muke roƙo ya ƙara mana ilimi za mu ƙarasa magana akan wannan a dangane da fa'idojin tadabburi in Allah kai mu gobe a shi nan ya kawo mana wa min fawaidit tadabburi li kitabillah kaza da kaza da kaza insha Allah zai kawo mana Allah kara mana ilimi Allah kara Allah taimake mu wajen gane alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi wa akhiru awana anil rabbil'alamin rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk